Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku da fatar an shekara lafiya alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ukun karshe a shekara ta 2023. A ci gaba da waiwaya maganin mantuwa da tunawa masu sauraro yunkurin da shirin domin iyali ya yi na haska fitila da kuma nazarin matsaloli da ke ciwo, al'umma tuwa ƙwarya da nufin jawo hankalin masu ruwa da tsaki. su ɗauki matakin kawo sauyi. Shirin ya nemi jin inda al'ummar jamhuriyar Nijar ke buƙatar ganin hukumomin ƙasar sun sa gaba da kuma ƙara mai da hankali a kai a wannan shekarar. Batutuwa da suka ambata sun haɗa da matsalolin tsaro, harkokin ilimi, shan miyagun ƙwayoyi, samarwa matasa aikin yi da dai sauransu. Kadan kai ku da nisa, ga abin da waɗanda wakiliyar mutamar abarita ta da su ke cewa. sunana malam nuru malam hamisu a nan garin da magaram dangance da wannan shekara mun fuskanci kwarai kalubale na rayuwa fiye da ma yadda ake zato in kika dauka akan mu nan Nijar duk wani abu wanda talaka zai ji daɗin rayuwar shi to ko menene daga bara zauwa bana kuɗin shilmin kawai yanzu a taƙaitan taƙaita kaka ce muke ciki su da kaka hatta da hatsi akan same shi dala tamanin dala saba'in dala goma biyar to a yanzu kakan hatsin ɗari da ishirin ɗari da talatin ɗari da arba'in gujiya da ake siya a kaka a siya ta dala hamsin sattin yanzu dala ɗari komi ya ƙara kuɗi gaskiya an fuskanci kalubale a ƙasai akwai matsala ta tsaro kuma mu kanmu kullum ana fara saboda ana shigowa ga an bar kayan shaye-shaye baccin ɗiyan samari in kika ga sirri mai goma suna tafiya takwas daga cikin su in kika duba akwai abin da suke sha na miyagun ƙwayoyi man irin tashi hankali da ɗanka kana ta maka ɗanka kana kaf da shi gashi kana fama abin da zaka ruwa ma kanka asiri sai dan yaje ya dauko maka wata magana da ba ita ba tashi hankali wani irin yau in yaro na kwale ta ya Allah Allah kace kaga ya je ya zo in makaranta ya ta ka a tashi so kace he ka ji sallama shi sannan hankalinka ya kwanta makaranta kanta da ake yi wannan makaranta ta boko diba ga irin abubuwan da ake kuskanta a cikin diba ga ne Makaranta kanta yanzu a ce ina da misali yanzu yaro takwas a makaranta a matakin firamare kowane yaro daya sai an biya mashi jikka guda kuɗi na uwayen yara saboda sayan na koshe saboda sayan eh, alli sayan eh, abin za a goge tabulo wani mai gaji wani sauransu kowane yaro ɗaya ga rayuwa ta yi tsada ina da biyu a matakin sakandare kowanne ya an biya mai shika biyu biyu to kun ga ɗan lisi to wani irin tsari ne magidanci zai yi wanda za a sassarta amma ya kamata a duba a gani gaskiya rayuwa ana cikin mugun tsananin rayuwa ba matsani na wasa to kiran ma zuwa ga gwamnati a nan muna kira ga gwamnatin mu a wayo-wayo saboda a yanzu a nan ƙasai duk wani hanya da kika sani kowace iri ce wanda talaka zai ji daɗi wallahi a ce. gwamnati ya kamata ya duba in wakilai ne yasa to ya waiwaiwai wannan wakilan nashi lalle bana gwamnati an ringa sai da hatsi ma mai rage a mai amma da abin da ake kaiwa ba zai ishi ba karce guda wanda yake da kai saman mutum da dubu da wani abu magiranci dubu da wani abu sai a kai abin da ba zai ishi mutum talatin ko mutum arba'in ba a wannan wata to ya kamata gwamnati ta duba ta ɗora sikeli ta auna abinci a hannun manoma ta sa tallafi ta maido ta tabbatar da abin da ake saidawa ya yi ga inda ya kamata sosai a sa ido akan haka kuma harakar karatu duk ƙasar mun yi kowace ƙasa arziki a duniya menene arziki muke da arzikin matasa mutanen ƙasar mu saboda mutum miliyan goma sha bakwai matasa ne a tsaya a nemi aiki a basu hatta da wanda suke tsare a gidan kurkuku ka ajiya kawai a tsare su haka a koya ma wani kafinta wani aikin moto wani sudir wani abu ƙungiyoyi su je a duba a gani wanda yake da ƙaramin laifi a gyara a gyara shi a hudu shi kar a kai barawa akuya a gama da barawar Har harkar ilimi tana buƙatar kulawa kwarai nan jihar da magana yanzu a jarrabawar da aka yi matakin shiga jami'a na bana jihar da magana din nan baya ta su kuma yara suna ga sun yi karatu ya kamata a gyara Aishatu, to wannan shekara dai ta bana dai ta zo ta wuce dai yanzu dai dai mu ce alhamdulillah amma a cikin wannan shekarun dai mu dai gaskiya matsala ke da kai ba kaɗan ba matsala fanni fanni kala kala ga matsalolin abinci ya yi tsada ga matsalolin rayuwar mu dai haka ga mazajen sun mutu an kalkashe mu mazaje an kalkashe mu mu diya ga sunan an bar mu da marayu abin da nake jan hankalin gwamnati gwamnati ta samu ta taimaka mu da mu da iyalanmu ga rayuwa tsada ga likita ga lakwalkin ma da muke dan kwadai in diyan mu sun shiga su zama wani abu su dan mu tallafa mu ita ma lakwalkin ga nan duka tana tangal tangal ga wannan tashin hankalin tashi tashin hankalin da ake an kalkashe yara duka an bar mu da marayu ga lakwal ba ta kirki ba ga likita in diyan mu bisir lahiya in muka je kawai maganin matsalolin sayan magani ma tashin hankali ne musamman ma a cikin wani harkokin matsalar dai mu mata yanzu mu mata gashi nan wahala muke sha gashi bin mu da jarin kirki gwamnati ta samu ta tallafa mu ta sama mu jari mu mata musamman mata a cikin kashi ɗari mata tama kashi tamanin duk mata ne suke shan wahala da ɗiyansu da yara marayu an bar su suna wahala ana guje-guje duk in ka zo kai ne arman ɗiya kai ne basu abinci kai ne biya musu kuɗin lakwal dukka abu kuma babu sana a kirki babu sana a kirki to muna roƙon gwamnati dan Allah da Annabi ta mai da hankali wajen mata a taimaka ma mata musamman ma mata wanda mazazan suka mutu an kashe musu ɗiyansu an kashe musu yara ga nan muna ta wahala da yara kuma babu sana'a da za mu yi rikakka mu kama ɗiyanmu mu biya musu lakwal a ba su jari a taimaka sunana irubaru shamsuddin muna tuni da cewa eh, alkawarin da gwamnati ya yi eh, musamman saman eh, abin da ya shahi aikin matasa tattalin arziki na ƙasa da kuma harkan ilimi Eh, abinda za mu ƙara tana mu gwamnati shine cewa alkawura abinda ya shahi kamar dai zancen da na yi matasa abu ne mai kyau eh, a kara duba yanayin da matasa suke ciki eh, duba da irin yadda ɗalibai yanzu kowane lokaci ga sanan sai yawa suke za a digiri digiri diplom iri-iri Eh, alhali matasa sun kare karatu kuma suna bukata a sa su a yanayi mai kyau da cewa su samu aiki kenan abu ne wanda ya kamata a yi mai duba na musamman sannan kuma aka koma bangaren tattalin arziki za a ce mutane sun fuskanci matsi na tattalin arziki abin da ya shayi kasuwancin su abin da ya shayi suri kenan shi ma abu ne wanda ya dace a ce an sake dubawa saboda a tallafa ma al'umman ƙasa su samu sassauci da sauƙin rayuwa inda aka duba kullum cikin tattalin arziki kasar nishar eh, tana da arziki na ƙasa za a ce zinare ne za a ce man fetur ne da dama to amma eh, ba a ganewa cikin yanayin da ɗan nishar yake rayuwa kenan ana iya sa matasa su samu aikin ko kuma a tallafa musu tunda akwai da yawa sun yi ilimi saman ya ne za a yi aiki su yi aiki a ma'aikatar soras ko kuma su taimaka dai su masu sa hannunsu kenan tunda sun yi wannan karatun a ba su dama a sanya da su a sanya su su samu aikin ta wannan bangaren bangaren eh, ta'addanci wanda matasa suke ta shiga ciki yau idan aka yi duba menene yake sa suna shiga ciki rashin wannan aikin kayi karatu ka kare ka cancanci a dauke ku ba a dauke ka ba kenan a sayan da za a yi a forma wannan ɗaliban a taro su a yi wayan musu da kai abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda zai ba su dama su zo su kama aikin ƙasa su yi kishin ƙasa kenan a kori ta'addanci a cikin ƙasar Nijar. Bangaren shaye-shaye shi ma dai abu ne wanda eh, gwamnati ya kamata ta ƙara kaimi eh, ta ƙara ƙoƙari wajen eh, wayar da al'umma duk da cewa akwai wasu ƙungiyoyi da dama a cikin jihohi wanda suna ƙoƙari akan wannan kenan ya dace gwamnati shi ma kama musu ya ƙara ba su goyon baya da tallafi wanda zai ba su dama dama su wayar da matasa saboda shaye-shaye za ku gani matashi cikin shekarun shi 25 da shida ya shiga al'amarin shaye-shaye kun gani wannan ba a sa eh, ya yi gobe mai kyau kadan kenan daga cikin abubuwan da suka tsonewa al'ummar jamhuriyar Nijar ido a farkon wannan shekarar sai dai babu shakka lamura sun sauya bayan juyin mulkin da aka yi watanni da suka shige. Sabili da haka za mu sake komawa domin neman sani da haska fitila kan abin da ya shafi ci gaban iyali da gina ƙasa. Muna godiya ta musamman ga Mutamar a Bari da ta ba da gudunmuwa yaya kallabin shirin a wannan shekarar mai karewa. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana, mu sake shigowa da waɗansu batutuwan. Kada ku manta. Za ku iya samun dukkan batutuwan da muka taɓa wa shirin domin iyali a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a shafinmu na intanet ya hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. ashe mu maza ba bayu muke ashe mu maza ba bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida